Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Kuna tare da ABKM Aliyu daga tashar ɗan Tech TV, tashar da ta saba zakulo muku bidiyo masu muhimmanci. Take kawo muku wato akan fasahar zamani kwamfuta da kuma waya. Insha Allahu yau ma muna tafi da wani bidiyo wato da za mu yi wani dan eh, fadakarwa kaɗan akan WhatsApp insha Allah. Wa'ansu abubuwa ne, ƙananun abubuwa ne sannan kuma masu nishaɗantarwa masu amfani a whatsapp duka mai amfani da whatsapp ma ya kamata a ce ya san su to insha Allahu eh, zan so a ce kunna natsu kun kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe domin ku gane me nake nufi a wannan bidiyo na waɗin sannan kuma kar ku manta da Allah ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa idan bidiyon ya burge ku sai ku danna mana like to insha Allah da farko mu je kai tsaye kar mu ɓata lokaci to insha Allahu eh kamar yadda na gaya muku za mu fara nuna muku da farko barin nuna muku wani abu misali eh idan kana so ka chatting da mutum ka ga rubutun sun ƙara kauri insha Allah kamar wannan bari shiga za ku gani yau wato eh kun ga yanzu ga na rubutun da na rubuta a farko salam ya kake ya gida na farkon ga da kauri na biyu kuma ba kaure suna nan dan haka to idan kana so ka su zama mai kaure sai ka haka ka danna star sai ka dawo ba sai ka danna kamar salam ya kake yawwa to sai ka koma sai ka danna star shikenan sai ka tura stand stand da ka danna in zasu su kun gani wannan rubutun yana da kauri fiye da wannan na saman to sannan idan na yi shi ban sa star ba bari ku ga yadda zai zama cewa kun ga dai misali kun ga ga bambancin wannan saboda za ku ga ina sauri sauri to saboda ba na son bidiyon ya yi mana tsawo da yawa wa'yansu ba sa son kallon bidiyon da ya yi tsawo to sha Allah sai mu dawo bayan nuna muku sirri na biyu na biyu idan kana so ka yi chatting da mutum za ka iya ɗora kowane irin hoto akan misali yanzu wannan kun gani yanzu wannan ga hoton da na ɗora ina shigo fiska inda zan yi chatting da shi za ku ga wani hoto mai yellow da kuma baƙi to insha Allah sannan ga wannan kuma shi ma in na shigo ga hoton da zai nuna mu iya chatin ɗin da za mu yi sannan ga wannan shi ma ga hinan dai wani masallaci nasa to insha Allah ina son nuna muku yadda za a yi wannan abun insha Allah kamar wannan za ku ga ita ma wannan hoton na sa misali bari in ɗauko wani wanda ban sa komai ba eh, misali ga wannan misali ga wannan to a shi ma dai na sa hoton to insha Allah ga wannan dai wanda ga wannan bari in canza shi ku gani sai mu taɓa wannan ɗigo na sama guda uku shi za ka taɓa insha Allah in ka taɓa shi sai ka zo sai ka taɓa wallpaper haka idan ka taɓa wallpaper haka zai nuno maka ga nan eh, bright ga kuma dark ga kuma solid color ga mai hotos za ka iya zaɓen nan sai ka zaɓi hoton da ya yi ma idan kun lura da kun ga hoton da yake kai to yanzu bari in sa wannan na sa wannan sai yi haka sai yi set kunga ga abun yadda ya dawo to insha Allah idan kana so kuma ka seta duka chatin din duk wanda ka shiga irin wannan hoton zaka dinga gani to sai ka yi haka sai ka zo nan inda ɗigo ukun nan yake sai ka taɓa idan ka taɓa sai ka taba settings idan ka taba settings sai ka dawo sai ka taɓa chat kamar haka kana taɓa chat sai ka taɓa eh, wallpaper shi ma sai ka haka to idan ka zo ka taba kan wannan wayan haka e wato in ta nan ne ka canza duka ɗaya ne yadda ka canza a can to amma idan ka canza ta nan zai zama na kowa in ka shiga yanzu misali in na sa wannan gashi nan in na sa haka kun gani yanzu to in na shiga kan chatting din kowa zan samu wannan hoton shine a kai to abu na uku wanda nake so kuma in nuna mana a nan eh misali idan kana online ka so a gane kana online ko kuma ka so a ga last scene ɗinka yaushe ka sauka yaushe ka hau duka dai wa'annan abubuwan su ma idan ka dawo nan ɗin eh, misali barin koma ba sosai yau wato kowa ya dai san nan shine asalin fiskar whatsapp sai ka zo digo ukun nan sai ka danna kana tabawa sai ka zo ka taba settings sai ka zo ka taba account kana taba account sai ka dawo sai ka taba na farkon na wanda aka sa privacy nan sai ka taba shi kana taɓa za ka ga last scene sai kai haka ka taɓa shi ka ga nobody ni yanzu ba wanda zai ga sanda na hau da kuma sanda na sauka da kuma yaushe rabona na hau sannan ka sa shi a nan a number farko nan everyone kowa zai iya ganin ka sa nan my contact mutanen da suke da nombobin ka suka yi 7 ne kadai duk wanda bai 7 na numban ka ba zai iya gani ba to amma zaka iya barin shi anan so that kowa zai gani zaka kuma iya barin sa anan ba wanda zai gani kenan to na biyu kuma sai hoto ga nan profile picture din kama idan ka sa inda yake nan everyone kowa zai gani nan mai contact nan nobody duk yanda kake so haka za ka zaɓa <clears throat> to nagode har yanzu dai karku gaji akwai abu kaman fly mode haka kaman wannan hasken yana kashe wa mutum ido wasu ba sa son haske sosai wasu suna son kaman misali ai muna da dark kana shigo misali in ka zo nan din sai ka danna chat kana danna chat ko a san nan gurin inda yana wasu zaka ga team na farko din nan sai ka taɓa kun ga ga light ga kuma dark in ka taɓa kan dark ka zo kai ok za ka gani ya koma black to taka za ka iya amfani da wayar ka komin dare wutan ba zai dame ka a fuska ba to insha Allahu a nan za mu bar ku insha Allah sai zuwa gaba za mu sake nuna muku wani abu mai muhimmanci kuma kamar wannan na nan gurin wannan two step verification din yana da amfani da muhimmanci sosai insha Allahu zan dawo da wani bidiyo da zan nuna muku shi ma insha Allahu nan ba da jimawa ba to na gode sosai eh sannan kar ku manta da Allah in ba ku danna mana subscribe ba za ku ga a ƙasa nan ƙasan bidiyon nan za ku gani Eh, ja an rubuta alamar subscribe to sai ku danna ja sai ku danna subscribe din da kun danna subscribe za ku ga alamar kararrawa ta fito sai ku taba ta shikenan haka ne kawai za ku samu daman ganin duk bidiyon da muka dora a lokacin da muka dora shi za a sanar da ku insha Allah sannan idan wannan bidiyon ya burge ku danna mana like wannan like din da subscribe da kuke yi shine yake ƙara ba mu ƙarfin gwiwan cewa lalle kuna bibiyan mu kuma kuna understanding din abubuwan da muke sannan kuna jin daɗi To muna godiya.